Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani ga mu a cikin birnin da magaran a cibiyar da ke samar da wutar lantarki ta wannan gari na damagaran magaran da ke wurin da ake ce ma kanya alhamdulillahi ita wannan cibiya idan ba a manta ba an yi bikin aza tubalinta na farko a ranar uku ga watan agustan shekara ta 2021 karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya mai daraja muhammad bazum to kuma alhamdulillahi yanzu an allah gwada mana Eh, ranar 28 ga wannan wata na disamba shekara 2022 har ila yau shugaban zai jagoranci kaddamar da ita wannan cibiya ta samar da wutar lantarki wadda take da karfin megawatt 22 duk da cewa goma sha shida ne aka yi bukata to alhamdulillahi ba jihar da magaran ba har jihohin tsakiya da gabascin ƙasa za su amhana za su ci more ita wannan cibiya ma'ana jihohin tawa da maradi kenan wannan babban shaida ce wadda take nuna cewa tattalin arzikin kasarmu za a yi bunƙasa za a samu wani hoɓɓasa ta ɓangaren ci gaban tattalin arziki ma'ana sana'o'i iri daban-daban za su samuwa sakamakon amfani da makamashi ko kuma ce wannan wuta ta lantarki alhamdulillah matasa za su samu ayyukan yi masana'antu za su buɗuwa iri-iri daban-daban ita kuma wannan cibiya gar amince cewa kamfanin nan na ƙasar martaniya wanda ake cewa ma istima'ar west africa Shi ne aka ba nauyin aiwatar da wannan aiki alhamdulillah alkawali ya cika kenan an faɗa an cika to dalilin haka ne shugaban ƙasa za ya zuwa ya jagoranci wannan babban abin alheri da ya faru a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar kasancewa a shekarar 2011 kashi takwas cikin ɗari ne kaɗai ke da kwai na makamashi a cikin wannan al'amari yanzu shekara ta 2022 sannan a hankali a buɗe nan a buɗe can an samu kashi ashirin cikin ɗari na makamashin wutar lantarki babban abin da za a sa ƙasar mu ta daina shan hitsarin wari ta shiga cikin tahiya irin ta zamani kuma shi wannan tsari da aka yi an yi shi ne tsakanin wata yarjejeniya da ta haɗa da gwamnati da bangaren masu zaman kansu wanda ake turanci ake ce ma ppp ya ga amince cewa ayyuka da yawa aka yi a zamanin tsarin aikin program da renaissance na daya da na biyu da na uku ya zo ya kara karfafa abin wanda a dalilin haka aka samu wannan babban ci gaba ta bangaren makamashi da dai sauransu kenan ba karamin alheri ba ne aka samu a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar za mu ƙara maimaita muku cewa jihar da magaran jihar maraɗi jihar tawa duk za su ci moriyar ita wannan cibiya mai samar da wutar lantarki wadda ke da ƙarfin megawatt 22 wanda da sha shida ne ake bukata to alhamdulillahi hamma an samu raga ne e wani abin rikewa ita wannan cibiya an saka kuɗi wuri na gugar wuri wato kuɗi zunzurutu har miliyan dubu sittin da shidda da miliyan ɗari biyu da hamsin da biyu na sefa domin aiwatar da wannan aiki alhamdulillahi sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu